أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan dukkanin ni'imomin da ya mana da kuma wannan daman da ya sake bamu na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke bayani dangane da kyawawan ɗabi'u a cikin wannan addini namu na musulunci mai tarin rahama darussa da suka gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahi tuba kasantuwan tuba aba ce mai yalwa kuma maudu'o'inta sun bambanta mun yi bayani dangane da abin da ya shahi hakikanin tuba wajabcin tuba tuba a mahangan alkur'ani mai girma tuba a mahangan sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakanan mun yi bayani dangane da abin da ya shahi yalwan tuba da kuma fadinta insha Allah yau maudu'in da zamu yi bayani a kansa ya shahi albarkatan tuba da kuma fa'idojinta watan tuba wata aba ce wadda idan ta haƙaƙa ta tabbata ta kasance karɓaɓɓa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala bayan bawa ma'abucin zunubi ya zo da ita a cikin sharuɗanta a cikin rukunanta a cikin ladubbanta to tana da albarkatai da kuma fa'idodi wanda take tare da su wanda shi wannan bawan zai same su sakamakon wannan tuba ɗin da ya kasance karɓaɓɓe. a wurin Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah za mu gani daga cikin albarkatan da tuba take tare da shi za mu iya ganin akwai alhubbul ilahi wato so na Allah subhanahu wa ta'ala wanda wani abu ne wanda yake kowa na gurin shi duk ibadodin da muke yi duk bautan da muke yi duk neman kusancin da muke yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk menene hadafinmu menene niyyarmu menene muke son mu cimma a cikin waɗannan ayyuka ɗin muna son mu cimma wani abu wanda ake ce masa alhubbul ilahi muna son mu kai darajar da Allah subhanahu wata'ala yake son mu idan Allah subhanahu wata'ala ya so ka to ya so aikin ka kenan ya yarda da kai kenan ya karɓe ka kenan a matsayin bawa nashi managarci to ɗaya daga cikin albarkatan da tuba take tattare da shi za mu iya ganin cewa tuba tana tattare da son Allah subhanahu wa ta'ala watan idan tuba ta tabbata ta karɓo a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to a madadinta Allah subhanahu wa ta'ala zai so bawan shi idan ya so bawan shi zai aza shi akan hanya madidiciya zai aza shi akan tafarki madidiciya zai jimbinci al'amarin shi zai jagoranci al'amarin shi na duniyansa da na lahiransa saboda haka muna iya ganin wannan karara a cikin suratul baqara aya ta 222 Allah subhanahu wata'ala yake ce mana a ƙarshen aya inna allaha yuhibbu tawwabin lalle Allah subhanahu wata'ala yana son masu tuba so da akwai da dama wanda suke cewa suna son Allah amma saboda sun kuskure ma hanyar da za a bi a so Allah subhanahu wata'ala wannan kuma ya lizimta Allah subhanahu wata'ala ya so bawa sai ya kasance ba su samu son da suke bukata ba a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda sun kuskure ma hanya to amma za mu iya ganin daga cikin albarkatai wanda tuba take tare da shi da fa'idoji wanda tuba take tare da shi za ta samar da son Allah subhanahu wata'ala kana aika so Allah amma Allah ta'ala bai son ka saboda ka kuskure ma hanyoyin da zai sa Allah ta'ala ya so ka amma idan ka tuba ka koma ga Allah subhanahu wata'ala ka cika tuba da sharuɗanta da rukunanta da ladubbanta to tana tare da albarkatoci tana tare da fa'idoji wanda daga cikinsu Allah subhanahu wata'ala kai kuma zai so ka a madadin wannan sakamakon wannan aikin da kai shi yasa ya zo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin ya zo a cikin littafin wasa'ilu shi'a a cikin mujalladi na goma sha shida shahi na saba'in da biyar inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa laisa shay'un ahabbu ila Allah min mu'minin Ta'iba aw mu'minatin ta'iba yake cewa babu wani abin da ya fi soyuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala kamar muminin da zai tuba ko kuma mumina wadda za ta tuba wata wannan wani abu ne wanda yake mafi soyuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya yi son wannan hiye da komai kenan za mu iya ganin wannan don sakamakon menene sakamakon tuba don mumini ya tuba daga zunubansa ko mumina ta tuba daga zunubanta ta koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ta cika sharuɗan tuba ta cika rukunan tuba ta cika ladubban tuba to Allah subhanahu ta'ala a madadin wannan zai so zai so ta ko kuma zai so shi muminin saboda haka wannan fa'ida ne kuma albarka ne wanda yake da matukan muhimmanci ya to mutum ya samu Allah subhanahu ta'ala shi yake son shi hakanan ya zo cikin hadisi daga imam ali alaihi salam yana cewa man utiya tauba lam yuhram al-qabul wa man utiya al-istighfar lam yuhram al-maghfira wannan hadisi ya zo a cikin mustadrakul wasail a mujalladi na goma sha biyu shahi na ɗari da ishirin da ɗaya ali alayhi salam yake cewa duk wanda allah subhanahu wa ta'ala ya bashi tuba ana allah subhanahu wa ta'ala ya masa ilhaman tuba ya tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya cika shuruɗan tuba ya cika rukunan tuba to lallai Allah subhanahu ta'ala ba zai haramta masa ba karbuwa watan tuban shi zai kasance karbabbe akwai bahasin da ake yi dangane da abin da ya shahi al'amarin tuba idan mutum ya tuba Allah ta'ala yana karba ko kuma Allah ta'ala ya ga dama ya karba ya ga dama kai ya karba to amma abin da natija yake kai mu ga wannan bahasin saboda bahasi ne mai tsawon gaske akwai ra'ayoyi daban-daban kan wannan kowanne kuma da dalilan shi amma ra'ayi wanda ya fi inganci kuma ya fi karbuwa shine kasantuwan cewa wani abu ne wanda hankali ya yarda da shi kan cewa Allah subhanahu wataala yana karban tuba a lokacin da bawan shi tuba zuwa gare shi kuma gare shi domin Allah subhanahu wataala shine ya samar da wannan hanya din shine kuma ya nuna ma wannan bawansa wannan hanya din saboda aka da bawan ya tuba kuma ya koma ga Allah ta'ala ya cika sharuɗa da rukunanta shikenan Allah subhanahu wata'ala zai karba Allah ta'ala zai karbi tuban shi wannan ma kamar yadda muka gani cikin wannan hadisin duk wanda Allah subhanahu wata'ala azurta da tuba to Allah ta'ala ba zai haramta masa ba karbuwa hakanan duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da istighfari to Allah subhanahu wata'ala ba zai haramta masa ba gafara kenan tuba da istighfari wasu ababe guda biyu ne wanda suke karbabu a wurin Allah subhanahu wataala idan mutum ya tuba ya nemi gafaran Allah subhanahu wataala tabbas Allah subhanahu wataala mai jin bawansa ne mai jin kukan bawansa ne mai tausayin bawansa ne mai son bawansa ya bisa ne kuma ya shiryu Allah subhanahu wataala yana karban tuban shi kuma yana karban istighfarin shi madamun ya cika sharuɗa da kuma rukunna da ladubba wanda suka dace da tuba ko kuma istighfari saboda haka wannan muna iya ganin fa'ida ne waƙa'an kuma albarka ne wanda yake tabbace cikin al'amarin tuba da kuma al'amarin istighfari kan cewa Allah subhanahu ta’ala zai karbi wannan tuban zai karbi wannan istighfarin kuma zai so mutum wannan daga cikin fa'idodi masu muhimmanci wanda ya shahe tuba da kuma ga Allah subhanahu wata'ala hakanan muna iya ganin fa'ida na biyu daga cikin fa'idoji da kuma albarkatai wanda tuba take tare da shi za mu iya ganin gofrano zunub wata akwai gafaran zunubai a cikin tuba zunuban da mutum ya kasance ya kai aikata shekaru da shekaru amma cikin lahaza guda zai kasance ya zo ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala in dai da gaske yake to Allah subhanahu wata'ala mai rahama ne kuma rahama Allah subhanahu wata'ala yana da yalwa yana da fadi yana da yawa Allah ta'ala mai gafartawa ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya bayyanar da wasu ababe wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta alfasha da sauransu Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da istisna'i kan cewa bayan Allah ta'ala ya bayyana matsayinsu da abin haɗarinsu kuma da makoma waɗanda suka aikata irin wannan ayyukan sai Allah ta'ala zo da istisna'i kamar da makaranta cikin ayoyi wanda suka gabata Allah ta'ala ce illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat watan kenan akwai fa'idan ibdal Allah subhanahu wata'ala duk miyagun ayyukan da mutum ya aikata lokacin da ya zo ya tuba inda ya tuban shi tuba ne na gaskiya ya koma ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala ya canza wannan zunuban zuwa lada wannan babban falala ne wannan babban albarka ne wannan babban fa'ida ne wanda tuba take ɗauke da shi wanda kuma yake da muhimmanci zamanto dukkan muminai sun yi iltifati zuwa ga wannan kuma sun lizimce al'amarin tuba hakanan ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ce mana attaubatu taubatu tajubbu ma qablaha wannan ya zo cikin usulul kafi a cikin mujalladi na hudu shahi na da 276 inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake nuna mana cewa duk laifukan da mutum ya kasance yana yi komin girmansu komin haɗarinsu lokacin da mutum ya zo ya tuba to shi shikenan wannan tuban ya sha hidu abin da ya gabata ko da ko shirka ne ko da ko kafirci ne ko da ko sabo ne kuma wani irin nau'insa Allah subhanahu wata'ala yana gafartawa bayan mutum ya koma ga Allah subhanahu wata'ala in kuma haƙoƙin mutane ne ya shaye haƙoƙin mutane ne wannan dole ya zamanto kuma an mai da haƙoƙin mutane kamin Allah subhanahu wata'ala ya zamanto ya karbi tuban bawa saboda haƙƙin mutane ba haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya mutane su ne suka cancanci da haƙƙinsu kina a maida musu haƙƙinsu a maida amana zuwa gare su kenan tuba tana shahe zunubai yana daga cikin albarkatan tuba yana daga cikin fa'idojin tuba kan cewa ita tuba tana shahe zunubai kuma tuba takan gafarta ma take sababa ma mutum Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mashi zunuban da ya kasance ya aikata shekaru da shekaru komin girman su koda ko shirka ne kamar da muka ce Allah ta'ala yana gafarta saboda haka tuba zai zo mai da mutum fes kamar yanda uwar ta aihe shi ya koma ya zuwa ga fitarar shi ta asali inda ya tuba ta kasance tuba ta hakika kuma tuba ta kasance karbabba saboda haka wannan lalle yana nuna mana muhimmancin tuba kuma matsayin tuba a mahanga na addinin musulunci kuma a mahanga na Allah subhanahu wa ta'ala hakanan ya zo cikin hadisi da imamu ali alaihi salam wanda yake cewa man taba taba Allahu alaihi wa umirat wa umihu an tastura alaihi wa buqa'ul ard an taktuma alaihi wa umsiyatil hafaza ma kanat taktub alaihi wannan ya zo cikin wasa'ilu shi'a mujalladi na sha shida shahi na saba'in da hudu wannan shi ma hadisin cika yake da ma'ana kuma cika yake da muhimmanci da albarkatai da fa'idoji na tuba imam ali salam yana cewa man taba taba allahu alaihi duk wanda ya tuba tuban inda ya kasance tuba ne na hakika tuba ne wanda ya cika rukunna ya cika sharuɗa to Allah subhanahu wata'ala zai karbi tuban shi sannan me gaɓoɓin mutum lokacin da mutum yake aikata sabo ya zo a cikin riwayoyi hadda wasu ayoyin alkur'ani kan cewa gaɓoɓi ranar alkiyama za su yi shaida a kan mutum kan abin da ya aikata don gaɓoɓin jikin nasa sai sun shaida a kan shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala bayan bawa ya tuba ya yi tuba na hakika Allah ta'ala ya karɓi wannan tuba ɗin sai Allah ya umarci gaɓoɓin shi ya zamanto su suturta waɗannan laifukan na waɗannan zunuban da ya aikata sai ya zamanto ba za su gaya ba hakanan Allah ta'ala hakanan kamar da ya zo cikin ruwayoyi kan cewa ƙasa ma da mahallin da mutum ya yi sabo duk aikin da mutum ya yi ta ma za ta shaida mutum ranar alkiyama Allah ta'ala zai umarci eh, ƙasa ita ma ya zamanto ta ɓoye shaida akan shi wanda ya tuba sannan mala'iku su ma da suke rubuta ayyukan mutum na yau da kullum Allah subhanahu wata'ala zai mantar da su abinda suka kasance suna rubutawa akan wannan bawa ɗin kinan wannan yana nuna mana matukan muhimmancin tuba kan cewa fa'idodin da take tattare da shi na farko Allah subhanahu wata'ala zai so mutum na biyu Allah ta'ala zai gafarta mutum zunubansa waɗannan zunuban kuma komin yawansu komin daɗewansu ma mutum ya tuba Allah subhanahu wata'ala zai gafarta masa hakanan kuma za mu iya ganin cewa akwai karbuwa Allah subhanahu wata'ala yakan canza miyagun ayyukan mutum ya zuwa ga kyawawan ayyuka kanan za mu ga Allah subhanahu wata'ala zai mantar da gaɓoɓin mutum abinda suka kasance suna suna shaida hakanan Allah ta'ala zai mantar da ƙasa hakanan Allah ta'ala zai mantar da mala'iku wanda suke rubuta aikin bawa duk wannan me saboda sakamakon tuba saboda albarkan tuba saboda fa'idan tuba saboda matsayin tuba a wurin Allah subhanahu wata'ala kuma kasantuwan shi mafificin aiki wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ji Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin bayansa managarta wanda suke tuba suke koma zuwa gare shi wa ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin